daidai da takwas ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin muhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara karatun da ya zo dangane da bayanai akan menene hadisi sahihi menene hadisi sahihi ina fata an gano mana yace wa khabarul ahad بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته wannan tarifi ne daga malami wanda yake ƙwararre gogagge don haka in kai ƙoƙari ka haddace wannan tarifin na hadisi sahihi ko tarifi na ainihin wato khabar al-ahad babu inda zaka je ka kawo shi a ce maka wannan za a yi naƙade shi domin dukkanin siffofin da ake neman hadisi ya cika kafin ya tabbata sahihi sun cika ku duba ya ce wa khabarul ahad hadisin ahad a nan ka fara ɗaukar misali mafi karanci na ahad shine hadisi garibi hadisin da ke da hanya ɗaya binakle adlin wanda mutumin kirki ya ciro wannan sifa ta adil sifa ce ta mubalaga ga adil madadin a ce adil sai aka ce adlu adlu din wato an kai matukar siffanta mai adalci sai aka dawo aka siffanta shi da cewa shi kanshi adalci ne kamar yadda a cikin qur'ani Allah ba mu labari munafikai da ke zagin annabi ne suka ce cewa suka yi huwa uzunun shi annabi kunne ne kunne me suke nufi yana da yawan sauraron gulma da zaran an kame gulma sai an sa wannan zagi ne munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba su ce huwa sami'un bil uzni ba shi ne ji ne a sai suka ce huwa uznun shi kunne ne wannan siffanta mubalaga ce kamar yadda zaka ga tafiya ce tafiya ba ga malaman hadisi sun zo kalmomin jarh za ka ji madadin a ce fulanin kazibun sai ga an ce fulanin kazib wani shi kanshi karya ce shi da kanshi ne ƙarya ba wai matsayaci ba to da suka tashi siffanta mutumin da hadisin shi zai zama sahihi don su nuna maka nagartar ana nufin nagarta ce mafi ƙurewa sai suka ce na farko ya zama adil to za mu bincika a ilmanci mu jin me suke nufi da adili waye ajini da ake karban hadisi wurin shi sannan siffa ta biyu sai suka ce ta mudabbi mai cikakkiyar hadda na faɗa muku me yake nufi da cikar hadda ita ce yadda ka karɓo ka bayar da wannan labari keke da keke ba tare da ka sauya shi ba amma akan samu wani yanayi ka sauya da gangan saboda ka ƙware amma za ku zo ku ji sharaɗin wannan shine ina hukuncin ruwayar hadisi da ma'ana malami na ya karantar da ni innamal a'malu binniyati innamal a'malu binniyati sai na ɗauke kalmar a'malu sai na kawo af'alu nace innamal af'alu binniyati anan ba mantuwa bace ba kuskure bane ba rashin hadda bane da gangan ina sanani haka ina hukuncin haka za mu zo mu ji ya halatta ga malamin da ya cika sharuɗa biyu sharaɗin farko shine malamin da ya saba maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan karanta su don haka ya san irin yadda annabi yake tasarrufi da kalmomi sannan malamin da ya yi zurfi a cikin harshen larabci ya kware ya san kalma kaza na iya wakiltar kalma kaza misali na ne na je na ɗauko karatu wurin shi ba sakwace ne sai ya zo ya ce mini wanga mutum to ba sakwacin ya ce guntu me yake nufi gajere da na zo fassara wa kanawa ko zage-zage sai na ce sai malam ya ce wannan guntun mutum yanzu kun ga na ɗauke wanga na sa wannan na ɗauke guntu na sa gajere kun fahimci wannan da kyau idan har kalmar wannan da wanga keke da keke ma'anarsa ɗaya bambancin lahaja ne tsakanin basakwace da bakano ko ba zage babu laifi idan kalmar gajere ita ce take wakiltar kalmar guntu keke da keke to babu laifi kun ga game da bakano da masakwashe babu shakka amma ita kalmar nan ta guntu idan bakano ya faɗe ta in ka tafi sakkwato ka faɗe ta to ba ma'anar su ɗaya ba a ƙarƙashin nan yanzu an tursasa ka in har kana son sakkwatawa ɗalibanka su fahimci karatun da ka karɓo daga wurin malaminka ba kano dole sai ka ɗauki ita kalmar da malaminka ya karantar da kai daban ba mantuwa ba ba kuskure ba ka cire ta ka kawo wata wadda ka san ita ke tsaya matsayinta ba kano ce maka guntu ɓarawo yake nufi so da haka sai ce guntun mutumin nan jiya ba mun kama shi in ka ba ba sakwace labari sai ka ce ɓarawon mutumin nan jiya mun kama shi wato me yasa ka ɗauki kalmar ɓarawo ka aje a madadin guntu sai ka ce ma'anarta kenan saboda sakwata kake gaya jama'a kuna fahimtar wannan to in kun gane wannan da kyau dukkanin halin da ka zo za ka yi riwayar hadisi idan ya kasance wannan riwayar kana sane ba mantuwa ba ba ka shiga wasala ba kar ka sake ka ɗauko wata kalma ka aje a madadin wata kalma bari ku ji tsarin da suke cewa kamar yadda ka san yadda ka kai da san burgewa ko gwaninta ko yaya ba za ka taɓa sauya kalmar larabci ta ƙur'ani ka sa wata ba ko don ka zo ta hadisi ma ka bi da ita haka jama'a kun fahimci wannan da kyau a ƙarƙashin wannan kalmar da malam yake cewa ta mudabti tana nufin mutumin da ke da cikakkiyar hadda shine wanda in ya ɗauko karatu zai isar da karatun ko bayan shekara nawa da keke da keken lafazin sai dai wancan uzuri shi kaɗai ne suka yi togaciya sifa ta biyu kenan mutasila sanadi sannan wanda yake da ittisalu sanad saduwa tsakanin malam ne da malam wance ai da malam ne wato almajirin da ɗalibin ya zama sun sadu a nan za mu zo za mu tattauna waɗannan ainihin sharhin bayanai sha Allah ta'ala sai kuma yace ghayru mu'allalin ba mai illa ba ba mai illa ba wala shazun ba kuma ainihin wanda yake shazzi ba ku cire abin nan a wuta. huwa sahihu li dhatihi shine hadisin da ake kiran shi as-sahihu li dhatihi wanda bai sani ba kai yayi in baka sani ba kar kai kada ka sani da kai cire shi to sharhin wannan tarihin jama'a ina so zan ba da muhimmanci game da shi saboda matsala ne wa mas'alan nan fahimta sannan akwai fridges a lungun can aje a kashe su gaba ɗayan su menene ma'ana al'adlu malamai suka ce mannahu malakatun wanda yake da kwarewa da kamewa ta tahmiluhu alamu lazamati taqwa wal muru'a wanda yake da tarbiyya da ɗabi'a da kamewa da iya mallakar kai wadda har za ta sa shi lazimci tsoron Allah da kuma mutunci malam yace at-taqwa fi'lul ma'murat wajtinabul manhiyat me yake nufi da taqwa shine aikata dokokin da Allah ya ce a yi da kuma nisanta waɗanda Allah ya ce a hana wal mutunci da aka ce din nan lallai ne ya zama ya ainihin lazimci mutunci ababun na dubba ne waɗanda mutum zai kiyaye game da shi kanshi tahmilu ra'atuha ala tahalli bi mahasinil akhlaq waɗanda waɗannan irin ainihin wato halaye kula da su zai sa shi ya siffantu da wasu kyawawan ɗabi'u wa jamilul adat da kuma al'adu halaye waɗanda suke kyawawa to yanzu halayen da suke kyawawa ne a nan jama'a sun sha bamban da halayen da za su zama kyawawa ne a wata anguwar ko wani garin ko a cikin wata ƙabilar misali jama'a yanzu balarabe yana da yashi babba ya shekara talatin tana gidan miji ko ba ta gidan miji in yi tafiya ya dawo a iyafar a cikin jama'a sai ta rugo a guje ta rungume shi haka ne haka ne wannan ba aibi ba ne wannan ba matsala ba ce wannan irin ɗabi'ar yaya kake tunani malami babban malami a ƙasar hausa haka ta faru gare shi wannan abin zai ja hankali zuwa ga wata zubar mutunci wadda kamarar da ta capturing wannan hoton da wannan labaran da ba a je a ce malam na yana rungumar manyan mata a airport sai an shekarar talatin ana sharhin cewa yashi ce wani zai ce bai yadda ba ana kare shi ne ko kun fahimta ka tura wannan ma a karin babban misali bakin glass duk malaman saudi arabia yanzu bakin glass suke sa duka karka cewa kowa tun daga bin baz usaimin nasir bin albani su fauzan fauzan dukkan su bakin glass suke sawa har limamin arafa rana arafa ma bakin glass zai zai ta taho a nan ba wai limamin juma'a ba ko ustazu mai karantar da 'yan mata hadda mun ya sake ya sawo bakin glass ya wuce mai ba ce zai ce ustazu ya zama niga ne ko kun fahimta jama'a to abin da malam yake bayyanawa sai yake cewa wa yarji'u ila ma'rifatiha wa yarji'u fi ma'rifatiha ila al-urf game da sanin abubuwan da za a ce na mutunci na zubar mutunci in ka cire dokokin Allah da suke haramun to wannan ana koma zuwa ga ɗabi'un mutane ne don haka fa yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wannan na sabani da gwargwadon yadda mutanen suka saba wal buldan da garuruka fa kam min baladin jarat adatu ahlihi bi mubasharati umurin law basharaha ghayruhu la'adda kharaman lil muru'a akwai al'adu da dama da wasu mutane ke yi idan wasu mutanen suka sai mutunci ya zuba ko kun fahimta zama yan sai ka je ka samu babban malami a kasar yarabawa ba tafiya sai su rika shi matar ɗan shi sai ta zo ta kama hannun shi sai riko suna tafiya haka matar ɗan shi ce ba wanda zai ga zubewar mutunci a nan ƙasar hausa ba wai ta kama hannun surikinta ba a kilomita nawa take bada da tazara idan ba ta gaishe shi in ji da fitan din kuma zubewa ba ta in ta zube ba za ta juyo ta kalle shi ba kawai da kai ba ta yi haka ne ko ba haka ba yau a ƙasar hausa da a ce sirika za ta miƙo wa sirikinta hannu ma'ana uban mijinta ta miƙo mishi hannu su gaisa haka waya kake jin yan jaridu tun daga na unguwanni hannun rediyo masu jini don haka akwai abin da yake al'adu ne na mutane asali ba haramun ba ne amma su waɗanda kake rayuwa a tsakaninsu tunaninsu ya riga ya gamsu akan haka ɗin ba daidai ba ne tuna daga cikin nuna ƙoƙarin kiyaye waɗannan abubuwan sau dai a bisa dokokin da shari'a ta yadda ba ana biyo al'adu ne gaba ɗaya ba kuma akwai abubuwa da da suka halatta kuma waɗanda jahilci ya kai mutane da tunanin zubar mutunci misali yanzu na daga cikin dalilan da ya sa malamai a ƙasar hausa ba sa zuwa cin kasuwa ba sa zuwa supermarket malami ba zai sai abu ya ɗauko a kan shi ba saboda mai saboda za a yi mai gori ko za a yi wa almajiran shi gori to kuma wannan za ka koma ka zama kamar gunki ne don haka ga malaman bid'a da ashabul ahwa a najeriya ba za ka taɓa ganin malami a kasuwa ba ba ka ganin shi a supermarket ba za ka ganin shi ya abu ya ɗauka da kanshi ba a kan ya wata 'yan mobar sai ya fasa siyan abin da zai amfanar da rayuwar shi saboda riƙe ledar wai za a ga zubar mutunci gare shi ko ba irin waɗannan abubuwan ake magana ba ana nufin abubuwa irin waɗancan da ne misali ko kun fahimta jama'a misali jama'a yanzu kun ga daga wata al'ada ta larabawa wadda sunna ta tabbatar da ita ita ce almu'anaka ba'da musafaha amma ba koyaushe ba sai an samu tulal ghiyab wannan sunna ta tabbata akan haka ku karanta littafin al'adab adab al-mufrad ita ce mun dade ba mu haɗu da kai ba idan mun gaisa sai kuma mu rungumi juna sannan kuma mu shawa juna kunci ka kawo kuncinka da kunci na mu haɗa mu sake haɗa nan ya tabbata wannan a cikin sunna to yanzu wannan za ka je ka samu ɗalibin ilimi a makka ko a madina zai wa mahaifin shi haka zai wa mahaifin shi haka zai wa malamin shi haka zai wa limamin anguwarsa haka ko kun fahimta ma me kake tunani a nan in ka shekara goma kana makaranta a saudi arabia ka bawo kana zuwa kuka haɗu da limamin anguwarku ka tsabki hannun shi haka ka rungume shi ka shi haka <laughs> mai yanke tunani cewa zai lafiya idan ka kuɗa sallara ma ka ba sai ka zo da hauka abin hauka ne ko kuma wannan jama'a wasu kisoshi guda biyu masu ban dariya da munasabar wannan dan ku fahimta amma kare muna cikin wata maktaba wani babban malami ne ba fulatani ne daga jihar taraba sai wani dan sudan ba haushi ne ma dan sudan haka ba na sanin najeriya ba kuma shi a makka ma yi girma sai magana ta hada shi da wannan malami sai ya fusata malamin da ya fusata malamin to suna da wata ɗabi'a sai kana dafa faɗa mutum kana malish malish ya haƙuri ba komai sai ce ah, a ga dan iska ka ɓata min ne kuma kana ba ba abin shi san ne na ce a karfa kan lawa haƙuri al'adar su ce ce al'adar su ba ne ne a garin su <laughs> ko ba ya fusata da shi yana ta faɗa ne kuma sai ba na ba fa mishi kafada yana malai shi malai shi kai hakuri ba komai ba komai kai hakuri kai hakuri ne sai kuma ni sake hawa <laughs> ko bin ba to wannan yana daga cikin abubuwan da ake buƙatar sai kai taka tsantsan kasance su isa ta biyu ta ma kafura jiddan wasu larabawa ne daga kasar oman suka ziyarci makarantar mu lokacin muna ɗalibai sai suka ce za su bude library na turanci kaza kaza to matsalar sai aka kasa samun wanda zai iya larabci da su akwai wani babban mutum yana ɗan yi musu barazana a makarantar ya iya larabci yadda nan sai suka je suka kira shi da ya zo shi professor min yamuri ne sai ga kai yamuri ne professor ne na turanci don haka akwai abubuwan da yana iya fahimta na yare sai fahimci wannan ta baya fahimta abin da mutanen nan ke cewa amma dai tun da aka iya sai aka haƙura aka tuni ma ne kuma lokacin ba na ina shuka a makaranta ko ina sai a ce ai prof na neman ka prof na neman ka ina zuwa na yi dace sun zo ofis ɗin shi yawa an san gashi gashi shi kenan da ya ga mun yi haka shi kenan sai ga mun gumi juna mun yi haka mun yi haka ake an ka gama da hannu ake zo su abin nan ake ba in tsoro wancan shi ya ba ta musu lokaci kawai kwana biyu wai na cewa wai akwai dangane ne zai tsaya zai musu bayani akwai mai shi bi suka ce akwai mai ake ka gama ashe su ba ba ne kawai ke gaifa ba har da su to wannan yana daga cikin eh, yana daga cikin abubuwan da ko mu'amala ce ta kama ka da mutane kai kokari ka san yadda dabi'a su take dan haka jama'a kun ji wannan duk abin da kasancewa wannan abin ko da ya halatta sai dai sai ba sun jilo to sai ka kokarin taka tsantsan sannan wa babu mun bana akan dabt kuma malam yace al-hafizul yaqiz mahabbaci amma mahabbacin wanda yake a fadake da zarar wani abu ya shigo cikin haddashi ko da zaran ya fi wani abu wanda bai gamsu ba zai ka to shi ake nufi sannan ghairu mughaffil ba wanda yake gafalanne ba wa shak ba wanda yake shakka akan abubuwan da yake haddacewa ba wasahi da wanda yake da sakarci yana da rakanwa fi hamatai tahammul a lokacin ɗauko karatu wal adaba kuma lokacin bayarwa sannan sai ce wa dabtu nau'ani dabtu nau'i biyu ne kun san mun yi magana dabtu sadrin da dabtu kitabin ya bangance da kake ɗauko karatun littafinka sannan sai ittisalu sanad da an kuna kullu rawin ko min ruwatihi qad tahammalahu min fawqihi bi tariqin mu'tabarin min turuq at-tahammul ka sana wal 'ard wal munawala wa ghayriha wato ya zama kowane mai riwaya yana karbuwa ne daga malamin shi ta ɗaya daga cikin hanyoyin da aka sani ko da na naji ko ce an karantar da mu ko ce an karanta wa malam malam ya fassara mana ko ya ce malam ya miƙo min za mu zo mu samu irin waɗannan hanyoyin malamin ka ne sai karantar da kai sahihul bukhari ya tabbatar ka goge ka goge to sai ka tashi tafiya sai ya ɗauki littafin muslim sai ya ce to ga wannan shi kuma ne maka izini ka je ka karantar da shi kuma daga gare ni to yanzu idan ya tafi zai ce haddasani game da sahihul bukhari malam ya bani labari ya karantar da ni amma in ya tafi game da muslim ba zai ce haddasani ba sai ya ce na wala ni malam ya miƙo mini munawala za mu zo mu samu wannan hanya ce ta karban hadisi to irin wannan hanyar ya zama lallai an tabbatar da cewa tsakanin kai da shi malamin an samu hanyar da ba za a samu shakka wajen alaƙar da ke tsakaninka da shi ba to sannan ba kumanta ba mun magana dangane da illa muka ce illa a hadisi ita ce matsala wadda take sababin khafi ibaratun an sababin khafi ghamidin mas'ala ce wadda take a ɓoye take kwarai da gaske amma yaqdahu fi sihhatil hadisi alladhi zahiruhu salamatu minha a zahirin dukkan hadisin babu matsala amma haƙiƙa akwai matsala to za a zo akwai babu na musamman da za a yi magana akan illa insha Allah sannan wa shaf huwa ma khalafa fihi thiqa man huwa awsaq minhu mun karanta shaf shine hadisin da mutumin kirki ya ruwaito amma sai saba wa wanda ya fi shi kirki ko kuma mutanen kirki suka ruwaito amma sai suka saba wa tarin waɗanda suka fi su ainihin kirki ina fatan mun gane wannan to jama'a waɗannan su ne ainihin sharhi dangane da wannan ta'arifi wanda malai yake cewa wa khabarul ahad bi naqli adlin ko tamam dabbi muttasil sanadi haka ne ghaira mu'allal wala shadh huwa sahih li to a nan bari tukuna kafin mu tafi da nisa jama'a wata matsala wadda ya kamata a ce mun gabatar da ita tun karatutukan baya sai dai gaskiya saboda Allah mun jinkirta ta har zuwa yau matsala ita ce dangane da shin hadisai ahad wasu suna kyamar su daga yaushe ne aka fara kyamar hadisai ahad gaskiya an fara kyamar hadisai ahad ne daga cikin mutaakhiruna salaf ba sa kyamar hadisi in ya inganta hanya ɗaya ce da shi hanya biyu ce ba sa kyamar shi almuhimmu ya inganta matukar ya inganta ba sa kyamar shi sannan yadda ba su yi hujja da shi a wajen harka aure haka za su iya hujja da shi a babin sallah ko babin aƙida ko wasu babuka to amma samu waɗannan khawarij mu'tazila mu'tazila su ne baka iya kiran su yan kalakatu waɗanda su galibi sukan gabatar da tunani akan nassi to samuwar su da kuma baza shubuhohin su sai malamai suka fara rubuce-rubuce suna raddi akan su don haka za ku ga daga cikin lazimin musun hadisi ahad za ka ga sun ɗauko wasu matsaloli manya-manya sai su musu kafa su ce hadisan ahad ne misali sai ka ji mutum ya ce hadisan sauka annabi isa hadisai ne ahad a halin hadisan sauka annabi isa suna da ingantattun hanyoyi ingantattu ban da marasa inganci ingantattu guda ɗari da tara kowace hanya daban da waccan guda ɗari da tara kuma kowace ɗaya ta inganta me kake tunanin ba za a yi tarka-tarka a tattaro da waɗancan abin da nake so in ce shi ne ya kamata ka sani hadisi matukar ya inganta kamar da Ibn hazmi yake cewa idan mutumin kirki ya ruwaito hadisi isnadin shi ya taso tun daga yamma ya tike har gabas mutum daya daga mutum daya daga mutum daya har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inda ya inganta za mu karbe shi mu hujja da shi to malamai sun tayar ma wannan matsala kwarai da gaske ka duba wani malami da ke jami'a ta ummul qura da a yanzu yana jami'a undurman da ke nan sudan asalin shi dama dan sudan ne aminul hajj muhammad ahmad profesa ne ya ce yace a ahadithil ahad fil ahkam wal aqaid hadisan ahad hujja ne a wajen hukunce hukunce na aure sallah zakka azumi da kuma aƙida kamar sauka annabi isa zuwan mahadi khurujid dajjal da sauransu waɗannan hadisai na ahad hujja ne ko ba su zo a babin aqida sannan wani malamin kuma gashi ne sake cewa akhbarul ahad fil hadisin nabawi hadisan ahad waɗanda suka zo a cikin hadisin annabi hujjiyatu ha kafa hujja da su sannan a mafaduha me suke fa'idantarwa matsalolin da muka tattauna me suke fa'idantarwa sannan wal amalu bi mujibatiha da kuma aiki da sakon da suke dauke da shi wannan malamin shine fadilatu sheikh abdullah ibn abdurrahman al-jibril babban malami ne daga cikin ainihin wato ubul ifta wato yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na kwamitin fatwa ta ainihin almamlakat al'arabiyyar ta saudiya kasar saudiya sannan sai kuma wani malamin daɗin bai gashi shi kuma fadilatu doktor rabi ibn hadi umar al ya yace hujjiyatu khabar al-ahad fil aqaid wal ahkam kafa hujja ko kuma hujjanci da hadisan ahad a wajen ainihin aqida da hukunce hukunce to sannan sai kuma ainihin wato wani malami wanda ya zauna ya magana akan hukumul ihtijaj bi khabar wahid idza amila rawi bi khilafihi hadisi ne mutum ɗaya ne ya ruwaito shi cikin sahabbai amma da ya tashi zai yi aiki ko zai yi fatawa sai aka ji fatawar shi ta saba wa hadisin da ba ma shi kaɗai ya ruwaito hadisin shin wannan fatawar tashi za ta gargaɗe mu akan ko hadisin da ya inganta ba daga gare shi malamai suka ce a ita fatawa ko aiki tana iya ɗaukan ta'awili amma riwaya in ta inganta ba wani ta'awili da ta ɗauka shine abu hurara ya ruwaito hadisi karara akan annabi ya ce kaza haram ne sai kuma aka karanta littafin musannaf na ibnu abi sheba sai aka ji shi abu hurara ya yi fatawa da cewa wannan abin halal ne a tashi fatawar yanzu fatawar shi ta saba wa hadisin da ya ruwaito kenan shin yanzu wannan dalili ne akan mu jefar da fatawar a'a dalili ne akan mu jefar da hadisin mu ce bai inganta ba sai mu ce hadisin yana da tashi fuskar sannan kuma ita fatawa tana da tafas ta fuska ita fatawa hali yakan sa kai da kanka kai wani karatu wata ran sai ka zo kai fatawa aka sun kuma karatu balle riwayar hadisi tunda baka da yancin ka saba mishi to haka aiki su da dama za ka ruwaito hadisi sahabi ne ruwaito hadisi sai zuwa samu aikin shi kuma ya saba ma wannan me yasa ba aiki da fatawar duk suna iya daukan ta'awili Mai wa fatawar wani yanayi ne ya kai shi ga yin haka wa wannan aiki kuma ya sami kanshi a wani tsurkuki ne shi yasa iya aikata haka domin an shi kanshi annabi da yake faɗan hadisan aikacin lokaci yana saba musu misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin faɗi hadisin haramcin shan ruwa a tsaye hadisin sahihi yana cikin sahihu muslim amma kuma sai ga shi an zo shan ruwan zanzan sai aka ga annabi an miƙo mishi ruwa kuma ya sha ruwan a tsaye to yanzu wannan hadisin aikin shi ya saba wa maganar da ya faɗa a can kenan malamai suka ce nan ma ba matsala hatta shi ne faɗi hadisin ya ya saba wa hadisin a zahiri sai a ce ai hadisin da ya faɗi a jawabi shine hujja amma aikin da ya aikata yana iya ɗaukan ta'awili misali daga cikin ta'awiladin da malamai suka yi wa aikin na sai aka ce ta wurin cincirin duniya yawa domin a cikin ruwa hadisin dama an ce sai annabi ya je ya same su suna ɗiban ruwan zamzam mutane sun yi musu yawa sai umarce su da su miƙo mishi kofi guda ta yi wannan cincirin gobe mutane da bulmunewar wuri ita ta sa babu inda zai tsuguna ta yiwu don sai aka ce ƙari akan haka ai ga ɗawafi wani lokaci ya zo yana ɗawafi a ƙasa a daidai wannan aikin hajjin kuma da cincirin da yawa sai sa aka kawo mishi dabba sai ya hau ashe ta yi wancan ruwan zanzan ma dalilin cincirin da jama'a ne wasu kuma suka yi ta'awurin wannan aikin nashi da cewa me yiwa in ruwan zanzan ne ya halatta a shashi a tsaye amma dai wacce ma'ana ita ce suka fi bayarwa a matsayin uzuri don haka wannan malamin sai ya magana akan cewa to hadisi ahad ko hadisin mutum ɗaya idan an samu shi mutum ɗayan da ya ruwaito shi sahabi ne ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina idan har ya saba ma wannan hadisin to ba dalili bane ka ce ba za ka karɓi hadisin ba don shi ma ya bar hadisin ba dalili bane kuma ka ce ba za ka karbi fatawar ba don ita fatawar ta saba ma hadisin a'a ya danganci yadda hali ya hukunta wanda ya fi shahara da wannan aikin shine imam malik imam malik sau da dama yakan kaɗaitu wajen ruwaito hadisai in yi fatawa ko aiki kuma sai saba wa fatawar ko kuma aikin maka tambaye sai ce saboda ya saba ma amalu ahlul madina to amalu ahlul madina ba hujja bane kamar da ibnu taymiya ya littafi ya rabbi akan haka ibnu hazm ma ya rabbi domin amalu ahlul madina a ganin imamu malik tun da ƴaƴa ne da jikoki da tattabakunan sahabbai duk abin da suke yi to daga kakanninsu suka gada duk abin da ya zama ko daga kakannin suka gada waye malamin su annabi ya karantar da su wannan dalili ne akan cewa wannan aikin nasu shine daidai hadisin a tuntuɓi wani uzuri da za a bashi malamai suka ce in imam malik yana nufin wannan a matsayin mutanen madina sun yi ijma'i ne to ai mutanen madina ijma'in su wani bangare ne na al'umma ba za a iya lazimtawa sauran duniyar musulunci shi ba har su bar hadisi to nan ne sai kuma wani malami sake rubuta littafi ya ce khabarul wahid hadisin mutum guda idan khalafa amala ahlul madina idan ya sabawa aikin mutanen madina jama'a kun san duk akan hadisi ahad ne gashi nan wajen littafai guda shida kuma nan duk kai suke jira ka karanta An haɗa lokacin sarki ya taimake mu ba wani misali nake so in karanta mu shi na cikakkun sharuɗan nan dan ku ji jama dan ku fara tunanin yaya za a yi wannan aiki na gano hadisi sahihi hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas ba arba'in da shida cikin sahihul bukhari ku ji imam bukhari ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه مكة شكرا بأكة مكة بوائي akwai hular kwano a kan shi hular kwano an san hular kwano to yana sayar da hular kwano sanahu na za'ahu da ya cire wannan hula ta kwano ja'a rajulun sai wani cikin sahabbai ya zo fa qala sai ya ce innahu khatin متعلق bi الكعبة ka'aba ga خطم كان can ya makalkalar labulan ka'aba fa qala qtuluhu annabi yace ku bi shi ku kashe shi ibn khatam ya musulunta ya hijira daga makka ya dawo madina sai kuma ya riddo gudu makka ci makka da kuma ba annabi ya yi shela cewa duk wanda ya shiga ka'aba ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ku rabu da shi sai ga a to tunda haka ne ni ma bari in je ma na labulan ka'aba sai je makalkale sannan ya ce a ah, ku kashe shi shi dokar shi ta musamman ce bai shiga wannan alfarmar ba yanzu kisan da aka yi na ne kisan haddi ne na rudda ina fata an gwani to wannan hadisin jama'a na farko a shartul awwal ittisal sanad wa huwa an yakuna kullu rawin min riwayat hadisi hamal hadal hadis min shaykhihi in ka tashi bincike game da hadisin binciken farko da ba kai ne. wane ne malamin farko da ya fara karantar da hadisin a duniya aka je shi annabi sallallahu alaihi wa sallama to imanin ka da annabi ai ya sa binciken ne za kai kuma <laughs> an ka bincike annabi kai ba ya fara bincike dan me kake bincike dan haka babu bincike dan haka shine malamin farko na hadisin malami na biyu na hadisin shine Anas ibn Malik to kasantuwar sahabbai gaba ɗayan su adilai ne ku kiyaye wannan za mu zo mu tattauna littattafai na musamman waɗanda ake bincikar tarihin sahabbai amma kaɗan daga cikin littattafan nan jama'a kun ga ire-iren su daga wasu a kusa bari a fara wannan sun isa hujja insha Allah ku duba jama'a littafin ustul ghaba fi ma'arifati sahaba akwai lokacin da za ka ga hadisi sahabi ko wani mutum ya ce annabi ya ce baka saba jin sunan shi ba to kun ga rashin saba jin sunan zai sa ka fara tunanin wannan ko sahabi ne ko ba sahabi ba kun ji fa'idar da za ta sa ka zo wannan littafin wannan littafin yana kokarin da sanar da kai suwaye sahabbai suwaye ba sahabbai ba ka ban shi gashi nan yana da ainihin wato mujalladi shida gashi usbul raba fi ma'arifati sahaba wato zakoki zakuna zaki na daji yana bi yana farauto maka duk inda sahabi yake kowane lungu sai ya farauto ya tabbatar maka da shi shine ma'ana usbul raba zakin na bawa ne ma wanda ya iya farauta ko kun fahimta to sa'an nan al-imam ibn al-asir kenan al-jazari abul hasan sai kuma wannan al-isaba fi tamyiz sahaba ibn hajar al-asqalani mujalladi hudu akan buga ta yanzu sabon bugu mai mujalladi tara ita tana ƙoƙarin tabbatar maka da wayo sahabin wayo ba sahabin ba wane ne aka kira shi sahabi da kuskure a halin tabi'i ne to sannan sai wannan littafin wanda yake mutaqaddimi ne akan su gaba ɗaya shine al-isti'ab fi ma'rifatil ashab Ƙoƙarin gamewa game da kokarin sanar da kai sahabbai suwaye sahabbai suwaye ba sahabbai ba to waɗannan littattafan amfanin su shine yanzu kamar Anas mu dauka cewa ba mu taba jin sunan wani mutum Anas ba ba shi ya zo ce daga Annabi to yanzu kafin ka tafi kutubul rijal littafan da ke tarihin mazajen hadisi ka fara binciken waɗannan littafan guda uku kuma da wanda suke rubuta littafan suna bin haruffa ne misalin yanzu Anas to sunan shi ana sa ran ya zama daga farko farko amma ka gane anas alhamzar a sama take to akwai wanda alhamzar shi a ƙasa take kamar ibrahim idris kun fahimci mai ishaq isma'il to kun ga wannan tartibin nasu daban to sannan harafi na biyu nan ma suna lura da shi daga alif ko alhamzar ne ya biyo baya idan ba to za ka fara ganin ibrahim kafin ka ga ishaq sannan ka ga anas sannan baka dubi dubi ahmad kuma kun ga yadda harufan suke kun fahimci wannan bikin jama'a idan ko mata ne ka zo neman sunan su to duk waɗannan tafan kawai ƙarshen su zaka ɗauko mujalladi na ƙarshe misali bar ku gani da zarar ka ɗauko mujalladi na ƙarshe na waɗannan tafan to nan ne za ka samu tarihin mata da sunayen maza waɗanda suka fara da abuwa ne da sunayen mata da suka fara da ummuwanci misali yanzu wannan shine almujalladin rabi na al'isaba fi tamizis sahaba bari ka gani kaga gashi amatu bintu abul hakam kaga sunan mata to nan duk mata ne amatu amatu ga khadija ga shuqaura ga sahra haka zaka ga sunan mata da sunayen ainihin da suke farawa da alkunya abu harun abu hashim ba shi nan ko kun fahimta jama'a da haka in kana neman sunayen da suka fara da abu ko ummu to a mujalladi na ƙarshe ake duba na waɗannan littafai na tarihin sahabbai haka cikin wannan al-istiab din kaga wannan shine mujalladi na ƙarshe kaga ba shi anisa an-nakhaiya anisa an-nakhaiya ba shi buhaina bashi badila sunayen mata ne duk nan khawla wa yuqalu khuwaila aisha binta abubakar ne siddiq ka gani atika binta abdul mutallib ka gani to sannan ummul haris ummu shuraik gashi haka to haka kuma abu juhaim al-ansari gashi abu sabit abu sa'alaba al-ashja'i gashi abu akhram haka kun fahimci wannan jama'a don haka matakin farko game da binciken sai ka fara binciken yanzu sahabin wannan hadisin ne ji cewa anas ne ku? to sai ka bincika in ya tabbata waɗannan littattafai sun nuna maka cewa sahabi ne to karka yi bincike a kan shi sai dai ka yi bincike na ƙoƙarin sanin shi waye anas yin shi aka haife shi yin shi ya rasu wani gari da wani gari ya zauna suwaye ɗaliban shi a cikin tabi'ai a cikin sahabbai suwaye malaman shi don akwai sahabbai ɗaliban sahabbai kamar abdullahi ɗan umar almajirin mahaifin shi ne yana yin ruwaya daga umar kamar hadisi na biyu na arba'un hadis ko kun fahimta hadisin malaika jibril din nan ko kun fahimta sai ya tambaya eh, mal islam mal iman kaza kaza abdullahi ɗan umar ya ruwaito daga baban shi ne abla dan abbas almajirin umar ne abla dan abbas almajirin abu durora ne abla dan abbas almajirin aliyu ne abla dan abbas almajirin usman ne to ya ka gane wannan cikin sahabbai akwai irin haka sannan ka gane a cikin tabi'ai su wane ne almajiran shi shi wannan sahabin sannan bari ku ji a cikin tabi'ai shi wannan sahabin su waye kuma malaman shi akwai sahabban da suka karatu wurin tabi'ai kamar sa'id ibn al-musayyib ya karantar da sahabbai da yawa dan ya tattaro ilimin da wasu sahabban ba su da shi to kun ga karatun wadannan tafan zai baka kyakkyawar masaniya game da wannan ko to in ka tabbatar sahabi ne ka karanta tarihin shi yanzu ka san shi kenan gobe an ce Anas dan Malik zaka ka mana bayani kamar kun zauna da shi to waɗannan littattafan daga cikin muhimmancin su suna ba da muhimmanci wajen tabbatar da sahabbantakar amma akwai littafin kitabu tabaqat sai dalilu ya zo shi kuma zaka ga mun zo shi kuma yana kokarin gano salsala ne wane asalin su ɗaya da wane wane asalin su ɗaya da wane wane asalin su ɗaya da wane wane zo waɗannan to in ka gano wannan to sai kuma ka ga wane ne almajirin Anas a cikin wannan hadisi shine Ibn Shihab to Ibn Shihab ba shi ne sunan shi ba an ce dan Shihab wane ne shi to waɗannan littattafai ba za su wadatar maka ba ba sahabi ba ne to yanzu sai ka koma kutubun rijal kutubun rijal ga yadda suke yi waɗanda suke da firasa wanda mafi yawancinsu suna da firasa misali dubi wannan littafin jama'a wannan littafin tahzib tahzibul kamal na alhafiz al duk juz'in da aka zo na ƙarshe sai an yi mishi figirasa wato table of content menene ke cikin shi to wasu malaman da suke aikin gyaran waɗannan tafan suna kaiwa matuƙa juz'i na ƙarshe ko juz'ai biyu na ƙarshe gaba ɗaya suna barin su a matsayin figirasa ne misali wannan aikin da suke na sayarwa alamin nubala kun ga mujalladan nan na ƙarshe gaba ɗayan su duk figirasa ne waɗannan duk figirasa ce dan haka duk sunan da ya zo maka za ka iya ƙoƙarin cafko shi a nan ibn shihab ya shahara da ana ce mishi ibn shihab ya shahara da ana ce mishi azzuhuri amma sunan shi na gaskiya shine muhammad to bai cika shahara da muhammad din ba to yanzu yadda ne ya zo ya ce an ibn shihab daga ibn shihab sai kai kokarin duba waɗannan sunaye ne suka fara a nan da harafin a a in ka gano sai ka ga ya fara kawo maka ibnu ibnu ibnu sai daga ibnu shihab don ya kawo maka ibnu shihab annan shi rasa sai ce maka amma sunan shi na gaskiya wani dan wani amma tarihin shi yana nan a cikin mujalladi na kaza a wannan littafin to kana ɗaukowa sai ga tarihin nashi kun fahimta kuma to yanzu kaga kamar min ibnu shihab yace sami'a anas ban qaddamahu al-ba'd ala ashabi anas aka ce ya ji karatu wurin anas malamin ya ce a ai wasu malaman ma suna cewa daga cikin almajiran anas shine sama da kowa ba ma wani waji kadai ba shine babbama kala abu hatim al'imamu abu hatim ya ce asbatu ashabi anas waɗanda suka fi tabbas game da almajiran anas su ne az-zuhri al'imamu zuhri malik na fata an gane malik ibnu anasin sami az-zuhri to wannan mun gana da wancan bayan da ka ji cewa yanzu al'imamu zuhur ya tabbata almajirin wa almajirin anas an samu ne ittisalus sanad to sai ka baka bincike halin zuhuri dan yanzu ka tabbatar da cewa dan wannan malamin da ya faɗi wannan maganar shine wa al'imamu abu hatim al'imamu abu hatim razi galibin ilmomin shi an samu akan dan shi ne abdurrahman dan ya karatu ya bayo ya tsufar rakab to haka sai zauna da ɗan sai ta zuba mishi karatu ɗan kuma sai zama zabit ya tashi ya rubuta littafai da dama waɗanda ilimin uban ne domin galibin abin da ke cikin littafin sa'altu abi fatala abi haddathani abi akhbarani abi qala abi an fulan sa'altu abi an fulan don haka mafi yawancin abin da ke cikin littafin ilimin uban ne ga littafin gashi aljarhu wa ta'dil mujalladi tara ne wannan littafin galibin kaga an ce abu hatim ya ce to galibin maganganun suna nan in ba haka ba fa akwai kitabul ilal wannan kitabul ilal din to da dama yakan faɗi maganganun su zama anan ka gan shi gashi gashi aikin ba zai ƙafi kun gan shi gashi sentiment ne <laughs> kamar musaji wannan kitabul ilm ne to galibi sai ka ji maganganun da ake cewa abu hatim ya ce ka gani gashi daga budowa yake kana abu hadha khata inna ma huwa mawqufun duk maganganu sai ka ji kuntu li abi na cewa babana al khata min abul walid qala la adri min abul walid am min hammad duk maganganu haka ba gani qala abi qala abi qala abi kuntu li abi lam yasma yunus min abi sa'id qala la haka shi gaba ɗaya ilmomin uban ne yake ruwaito duniya dan uban ya ji ya gama yawo kakka aka ce ya rubuto littattafai da ilmomi masu yawa sun toshe jirgin ruwa kifar da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kana karanta tarihin sai ka taya shi kuka jirgin ruwa kifar da shi gashi tsoho kusan shekara tamanin amma su littattafan yake jiwa ya ce haka na samu wani allo allo ya samu wato wani katako na jirgin ruwa ya dan makame a kai yace amma mutafan sai dora su haka tawassulin da yake yi ya Allah ka tseratar da ni in kawo wa Abdurrahman wannan ilimin ya isar wa da duniya shi yanzu ya sabakar amma dai kawai ilimin ya isa ga duniya yace ana cikin haka wannan Allah ma sai tuntsire da shi tsautsayi kenan saura sai koma yace yana iyo a saman ruwan haka amma yana daga littafin sama to har sai da Allah ya mishi bukata kun ga gashi nan ban ya kiyaye wannan amanar da uban ya dora mishi wannan ya tara mana akan ilmi wannan kuma akan abin da ya shafi aljarh wa ta'dil ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to yanzu ya tabbata ka tarihin zuhuri ko kana baka san halin zuhuri ba to littattafan da zaka bi ka san halin zuhuri ku dube su jama'a ba sai mun dauko ba littafi mafi girma wanda ainihin wato rubuta wanda zai sanar da kai halayen al'imam zuhuri da shi da duk wani malami da baka ji an ambaci sunan shi a hadisi littafi mafi girma da tacewa da wadatar da kai akan kusan duk abin da kake bukata har ga ƙari shine wannan littafi gashi habibul kamal wannan littafin za mu zo za mu karatu na musamman mun fara jarhu wa ta'dil game da littafin asalin littafin ne umdatul ahkam ne ya rubuta shi al-imamu abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi malami ne je gama yin karatu kakab da ya dawo garin sai fara karanta da sai fitina ta barke sai zama gaba ɗaya malaman ma ba sa fahimtar me yake cewa shine yake sai kwashe ina shi ina sai koma kan dutse ya kafa buka sai ta rubuce rubuce to daga cikin ilimin da yayo shine ya bi dukkan mutanen da kake jin sunansa a bukhari da muslim da abu Dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu dukkan su? ya je ya binciko tarihinsu a duniya kuma ya haddace da ka to ya zo ya zauna zai fara karantarwa yau fitina gobe a haɗa mai makirci ba? ka karanta tarihin shiga tarihin can samir ya kusan shafi sittin a cikin mukaddima ta ainihin umbatul ahkamul kubra fitintunu suka yawa fitintunu suka yawa sai dai ai ba zai samu damar karantar da wannan ilimin ba balle ya rubuta sai je zaman shi sai ya fara rubuta waɗannan ilmomin to daga cikin abubuwan da ya rubuta din rage wannan malam daga cikin abubuwan da ya rubuta din shine akwai littafin alkamalu fil rijal wannan littafin in an buga shi kenan ba buga shi ba har yanzu zai zama mujalladi 60 ne haka kai kimanin shi to wannan littafi ne sai Alhafizu ne ya ɗauke shi sai karance shi da ya karance shi sai biya tace shi ya ƙara wasu abubuwa ya rage wasu abubuwa shine aka buga shi a cikin mujalladi talatin da biyar shine littafin tahzibul kamal asal littafin sunan shi alkamalu fil rijal cikakken littafi game da mazajen kutubu sitta bukhari muslim abubakar tirmidhi nasa'i da ibnu majah to yanzu in ka ɗauko wannan za ka samu tarihi cikakken tarihin ibn shahab az-zuhri to yadda za ka yi malaman suna yi maka wani ɗan taimako kaɗan wanda zai taimaka maka dangane da hanyar da za ka bi ka iya ainihin wato samun tarihin malaman da kake nema a sauƙaƙe in ka duba ƙarƙashin lamba in suka ce mujalladi na kaza sai su gaya maka nau'in sunayen da ke cikin wannan yanzu misali wannan mujalladi na sha biyu ne a ciki akwai tarihin masu suna amr da masu suna isa to yanzu kai ba su kake nema ba kaga hanya ta zo maka da sauki sai ka ajiye haka sai ka sake duba to ga muhammad ga muhammad muhammad ya fara daga mujalladi na ashirin da hudu da ashirin da biyar da ashirin da shida ya karki a ashirin da bakwai to annan ne a tsakanin waɗannan za ka yi ƙoƙari ka gano muhammad ibn shihab az-zuhri to za ka ji duk abin da kake nema game da tarihin shi nan tarihin shi ne gaba daya da halayen shi da ɗabi'un shi malaman shi ɗaliban shi garurukan da ya shiga inda bai shiga ba waɗanda suka shigo garin su waɗanda shi ya shiga garin su duk za ka ji wannan to amma kana son ka ga wasu ɗabi'u waɗanda kai kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi da malami kake so ka kwaikwayi zuri akai ko to ba nan za ka duba ba sai ka duba siyar alamin nubala ita kuma sirra alamun nubala tana ba da ƙarfi ne game da ɗabi'u na malamai misali yanzu ka karanta tarihin al'imamu abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi sai ga ana cewa tun da yake bai taba aje kuɗi ba ana siffanta shi da ne da saha da karam yana da karamci da ya samu kuɗi sai ta ɗiba yana raba mutane waɗannan ɗabi'un ko za ka yi mamaki samir da ya je tace wannan tarihin haka yake samir ya aje kuɗi yanzu kai rantsuwa samir bai da riyal dubu to kar kai mamaki ba za ka yi fara ba shi ma samir da ya sami kuɗin shi haka ba ga yana rabawa sai ce kai kake da bukata sai ka sai kana <laughs> ba wai bai da bukata bane amma sahadin ne karanci ne to irin waɗannan ɗabi'un na malamai waɗanda ake kwaikwayon su a nan za ka rinka gani nan ne ba ga yana siffanta malam wani dogo ne malam wani gajere ne malam wani yana da fadin kirji wani yana da babban goshi wani gemin shi yana sa lalle wani gemin shi baya sa lalle shi yana bada muhimmanci ne game da halayen malamai shine siru alamin nubala to in ka gana sanin imam zuhri anan ka ga ga wani littafi shi kuma tazhibu tahzibul kamal al-imam zahabi ne wa ma'ana yoɗe wannan din wai wannan din yayi yawa to zai bi wasu abubuwa yi musu gyaran fuska shine da tazhibu tazhib tahzibul kamal tazhib daga zahaba wato tafiyar da wasu abubuwan da ke cikin wannan littafin gashi nan mujalladi sha ɗaya ne sannan sai kuma wannan ikmaru tahzibul kamal wannan tahzibul kamal din eh shine wani malami gashi shi kuma yazo ya ce ainihin ikmalu tahzibul kamal abubuwan da yake ganin wannan malamin bai cika ba misali malaman imamu zuhuri idan guda hamsin ne shi wannan ya kawo talatin wannan sai kokarin kawo maka sauran ashirin din don haka karka sai wannan kawai ka ce ba ka bukatar sauran a kowane da amfani shi sannan sai kuma ibn hajar mai babu ram shi kuma sai ce ta hazib rairayewar rairayewar wannan wannan dinnan da aka rairaye shi daga kamal to shi kuma ya rairaye shi ba shi nan kaga hazibun kamal ibn hajar da wannan aikin sai bayan kuma akwai darasi na musamman wanda za mu ba da muhimmanci game da wannan littafin sai dawo sai ya rairaye rairayewar sai kusanto haka da shi sai sanya mishi takribu tahzib takribu tahzib ibn hajar ya yi shi ne don ya kawo maka takaitaccen tarihin mai ruwaya sunan shi baban shi kakan shi alkunyar shi nasabar shi da kuma halin shi sannan a wajen karfin haddawa ya ɗaga mutane martabobi kaza misali martaba goma sha biyu sai ka ji ya ce wane min tabaqatil ula yana daga cikin tabaka ta farko ta mahaddata to cikin sahabbai kenan ka neman shi layin sa Aisha ka neman shi layin sa Jabir ka neman shi layin sa Anas sai ka ji ya ce fulanun min khamisa wane yana daga cikin ta biyar to zaka samu hadisin shi hasanun ne kenan yi waɗannan abubuwan duk ya bayyana za mu yi ne karatu akan haka insha allahu ta'ala to da ibnu hajar yayin wannan aikin malamai kuma sai suka yi ta biyo baya ina gaya muku nan din nan da ku gani duk aiki ne da malamai suka yi a kan rijal na kutubu sitta duka aiki ne kawai wanda ba ba, ba munasaba ce yanzu ta a tsaya a yi bayani ba amma kada abin da nake so ku gane shine in kana son ka samu tarihin malami wato ba gaggawa za ka ba ka kana son a daren yau sai ka karanta tarihin imamu zahabi a'a za ka ɗaukawa kanka ne littattafan nan duk za ka bai su ka karance su to sai a waye gari bayan shekara goma ko waɗannan littattafan sai zama duk ka gama da su saboda yau ka je ka karanta tarihin anas gobe ka karanta tarihin wannan jim ka karanta tarihin wannan gata ka karanta wannan citta a hankali sai a waye gari duk ka kwashe tarihin su to za ka waye gari nan gaba da an zo da wani an ce sahabi ne sai ka ce baka san shi ba to yanzu ka kai ka ce baka san wane ba kenan amma yanzu kana ɗanye dama kai baka san kowa ba kowa bai san ka ba an ja maka suna wani kace baka san shi ba ba ma wa ka sani baka san kowa ba amma wanda ya dade yana bincike yana bincike sai ka ji ya ce ban san shi ba to in ka ji wani ya ce ban san shi ba kar ka ce ah, ya ni ma ban san shi ba a'a ba kai yake magana ba to don haka jama'a kun ji Anas sahabi ne Ibn Shihab bin Zuhri za mu zo za mu ji tarihin shi ɗaya bayan ɗaya amma ittisalu sanadi ya tabbata sannan sika ne amintacce ne kenan adil ne sannan sai malik ibnu anas malik dan anas shi kuma sami a zuhuri imam malik ya ji zuhuri to kun ga yadda yadda yi bincike game da zuhuri ko haka zaka bincike kawai game da malik ya ji karatu wurin zuhuri wala zanahu kuma ya lazimce shi وقدم فيه على وقدم فيه على بقية أصحاب الزهري أتكن المهاجرين زهري قبات أنا قبات الدشي وهو قول أحمد ويحيى القطان وابن معين من من معلمين دقا تكن معلمين تاريخي سنة إمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين سكتي دتكن المهاجرين زهري وأنا قبات الد إمام مالك بركز أبن أبو حاتم يتي وقال أبو حاتم أبو حاتم يتي مالك أثبت أصحاب الزهري malik shi ya fi tabbas daga cikin dukkan almajiran zuhuri fa in khalafu malikan min hijaz hukima li malik in har aka samu wani mutum ya ruwaito hadisi daga maka ko madina ya saba wa malik to kawai malik ne ke da gaskiya shi wancan kawai kuskure ne riwayar shi waka za ka al haka al imam al ya faɗi za mu zo mu karatu akan littafin juza juzaqani juzaqani wani malami ne na sunna mai zafin faɗa da yan shi'a da khawarij don haka yi wani littafi littafin ɗan ƙarami ne amma littafin ya fi a tarugu zafi tun da farko ma da faɗa ya fara littafin din zafi sau da haka mafi yawancin malaman hadisi da suka biyo bayan shi sun amfana da littafin nashi duk da ɗan ƙarami ne littafin ina fata an gane ahwalur rijal na Al'imamu imam malamin nasa'i ne da abu dauda sannan sai abdullahi bin yusuf to abdullahi dan yusuf sami'a malikan ya ji malik wa qaddima fi riwayatil muwatta an malikin ala ghairihi idan har ɗaliban da suka ruwaito muwatta daga malik ku ji jama'a dukkan ɗaliban da suka ruwaito muwatta daga malik suna da yawa amma riwayar abdullahi ibn yusuf ita ake gabatarwa qala ibn ma'in ibn ma'in ya ما بقي على أدين الأرض أحد أوثق في الموطأ عن مالك من عبد الله بن يوسف ya ce daga cikin waɗanda suka rage a duniya a yau babu wanda ya fi tabbas game da riwayar mota kama abdullahi dan yusuf to shine malamin bukhari to yanzu nan ne muka yi kokarin tabbatar maka ittisalu sanad ka ji hanyoyin da ake bi a tabbatar wane ya tabbata ɗalibin wane ne littattafan tarihi zaka je ka duba sai kuma saniyan adamatin ruwa adamatin ruwa adala masu riwaya barka jini aka ce game da anas ibn malik aka ce sahabiyun ita ce kalmar da ake faɗa musu sahabi ne wa sahabatu kulluhum udul sahabbai dukkan su adilai ne sai ibn shihab ibn shihab kuma bari ka ji abin da aka ce adilun adili ne muttafaqun ala jalalatihi malamai duk sun haɗu akan darajar shi qala al-hafiz ibn hajar fi taqrib ibn hajar ya faɗi haka a cikin taqrib bari in yi wata magana jama'a saboda mun taɓa magana da wani sufi a ƙasar nan wanda ni na san yayi karatun hadisi tun ba mu taso ba amma sai ya kasance yana amfani da karatun shi na hadisi da ta hanyar ainihin wato raya bid'a wato shi littafin ta tahzib jama'a kamar da kuka ji na gaya muku asalin rairayewar rairayewa ce baka dogaro jikin shi sai in bayan ka karanta manya-manyan littattafan ka riga ka san misali ibn shahabin zuhuri yanzu aiki ya kama ka cikin gaggawa kun fahimta to sai ka ɗauko ta ƙarfi sai ka tuno menene magana ta ƙarshe a kan shi don haka a halin farko ba da shi ake dogara ba a halin farko manya-manyan littafan da suka faɗaɗa a kan tarihi su ne na dogara. amma in ya zama ka karanta su ko kun fahimta jama'a kun san akwai irin wannan galibi ɗalibai da suke rubuta jarabawa idan lokacin jarabawa ya zo za ga ɗalibi ya ware wani littafi wanda yake intihabin mas'alolin da yake zaton za a tambaye shi sai ka ga biya ware sai gan shi da ɗan littafi ɗan ƙarami a aljihu manya-manyan littattafan shi na nord ya tattara muhimman abubuwa a nan ko to ma'anar littafin ta karib kenan kun ga yanzu a shi wannan littafin ga ɗalibi littafin cin jarabawa ne ko amma ran da ya zama malami zai ɗauke shi lacca da shi to haka asalin littafin ta karib ba a dogaro da shi sai an karanta wancan wannan malamin ya rubuta littafi ne yana wa marigayi malam Ja'far Mahmud raddi akan cewa Allah na sama sai na takakkiya na same shi har gida nace mishi malam ka bani mamaki kuma i'm sorry malam ka girme mu sama kake da mu tun kafin mu san me hadisi kai tuni ma kai hadisi amma malam ka cire mana wando a kasuwa gaskiya da haka na fara magana na haka ne dan magana ta diki kirjin shi kuma ta diki kirjin shi din dan da yayi zama ne na kashin gida sai tashi ya zauna yace to lafiya na malam na samu littafin da kaiwa malam Jafar mahmud adam raddi akan allah na sama ni na san kai malamin hadisi ne ce don 1979 na fara mallakar littafinka wannan aƙidar da shi Jafar ya tabbatar aƙidar malaman hadisi ce kai kuma malamin hadisi ne to yanzu nan ja'afar kake wa raddi ko ko malaman hadisi ko kuwa waɗanda suka gabata kamar al-imam zahabi da ya littafi akan al da ibn qudama da ya littafi ya sanya mishi shi ma al da shi zahabi da ya sake littafi ya sa mai kitabul arsh shin wa kake waraddi akai to gaskiya sai zama na ɗaure shi da jijiyar jikin shi sai ce to tun da dai kun fahimce kun fahimce ku sai mu zauna lafiya nace a akramaka Allah baka bani amsa ba mas'ala Allah na sama duk malaman hadisi aqidar su kenan haka sabuni ya bada labari a cikin aqidatu ashabul hadis aqidatu salaf wa ashabul hadis sabuni ba sabuni mai safota tafasir ba sabuni ya razo wajen shekara 800 da ta gabata yana da littafi aqidatu salaf wa ashabul hadis yace aqidar malaman hadisi gaba ɗayan su ita ce Allah na sama kai kuma malamin hadisi ne ya ka saba musu sai ce wai ma ni na samu littafin ne nake yanzu haka yana cikin mota ta a kofar gidanka da na aji yana mamaki don a ɓoye suke raba littafin isu isu to da ƙarshe da muke magana sai na ce ni ina da yaƙinin hadisan da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake hadisai ne dukkanin sahi sahihai babu shakka a kai sai ce eh akwai waɗanda ba su inganta ba na ce na yadda akwai waɗanda ba su inganta ba na ce mu aje waɗanda ba su inganta ba waɗanda suka inganta ma suke abu dauda da tirmidhi mu aje su cikin sahihul bukhari da muslim hadisan da suka zo suna tabbatar da Allah na sama malam ka san sun kai haddin mutawatiri yake ya sani sai ce to amma ai kuma wajibi ne a yi musu ta'awili sai na ce musu ta'awili haramun ne domin sifa Allah ce kana ta'awili ne akan abin da ka sani yanzu in na so an ce kai dogo ne malam zan iya ta'awilin ce kai gajere ne dan na san ka to da magana ta magana a cikin maganganun mu jama'a sai ya sako wannan maganar sai ya ce mafi yawancin ku ku salafiya musamman na wannan zamanin sai ya ce bil akhas shi takwaranka yana nufin Muhammad Nasir Din albani albani yace kuna dogaro ne da littafin takari wajen tahrijin hadisan ku wannan magana ce nake so in yi gyara a kai. sai nace mishi a'a wannan kuskure ne nace ai malam sanannen abu ne a cikin manhajin malaman hadisi matakin farko ana dogaro da manyan littattafai ne na sai mun karanta waɗannan manyan ya ce kamar waɗannan shi ne na gaya mishi waɗannan bayan mun karanta su idan buƙatar takhrijin hadisi ta kama shi ne sai ka ce wane wane wane kaza ne haka ibnu hajar ya faɗi a cikin takarib baya nuna cewa iyakacin takarib din nan ka taɓa karantawa to ina faɗakar da mu wannan ne in akwai masu zargin malaman hadisi da wannan gazawar ko takaitawar su san ba haka ba ne idan kuma akwai waɗanda su kuma tun farko sun taso da tarbiyya ta lalaci akan cewa kawai suna dogaro da littafin takarib ne to wannan ma kuskure ne don haka in kana son tarihin ibn shihab ba wai zaka duba littafin takarib bane wanda zai kawo maka tarihin ibn shihab a sadara daya zaka karanta littafin tarihin ibn shihab ne a cikin waɗannan manyan littafai waɗanda zaka iya ganin tarihin shi zai iya kaiwa shafi talatin da makamantansu ka bi ka karanta da kyau sannan ka je wasu littafan ka karanta to sa'an nan ran da bukata ta kama ka wani yana tambaya ka ibn shahab mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba sai ka ce mishi dubi ta karib dubi ya ce fiqatun sabat hafiz babu adl ka gani eh shikenan kawai don haka yanzu bukata ce ta gaggawa ta kama ko kun fahimta jama'a yanzu kamar kamfanoni suna ɗaure motuna ne da inji sai a sa inji kwar sai a daure ko to sai mota ta lalacewa kamfani suna kan hanya sai a ce sai an koma ce sai a sa spana to ka koma a ce kamfanin toyota ko kamfanin pijo da spana suke abin nan wannan bukata ce da gaggawa ta kama Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka kun ji maganar da suka faɗi dangane da ibnu shihab game da malik fa sai ce adlun malik adili ne kamar nasa'i nasa'i ya ce ma indi ba'da tabi'ina an bal min malik a wuri wurina a cikin mutanen da suka zo bayan tabi'ai babu wanda ya kai haɓaka kamar imamu malik wala ajalla minhu babu wanda ya kai shi girman daraja wala aman anan hadisi minhu babu wanda zan fa amincewa akan hadisi fiye da shi wannan fa shine matsayin mu game da imam malik duk waɗannan da ke hayaniya su gaba ɗaya ma ba san imam malik ba suna danganta kansu zuwa ga mazhabin imam malik don wani saboda shirme bai san maliku sahabi ne ko tabi'i ba ne ko tabi'i tabi'ina amma kuma yana bin imam malik malaman hadisi su suka fi kowa sanin darajar imam malik da matsayin imam malik don haka kun ji yanzu imam malik sai kuma wa sai abdullahi abdullahi suka ce adlun wasiqa wasaqahu ghairu wahid wasiqa huwa man jama'a bainal adala wa in ka ji sun ce siqa to kalmar yabo ce wadda ta hada hali na adalci da kuma hadda na haka ka kiyaye in ka ce adl bai isa ba in ka ce babut bai isa ba sai an hada su biyu a ce adlun babitun to madadin a hakan aka ce fiƙa to ta isar amintacce mai hadda don haka yanzu wannan yanzu a aikace jama'a mun samu siffa ta ittisali sanad mun samu adana ta ruwa dukkan masu riwayar adilai ne to sa-nan sai kuma bab haka shi ma bab din nan zaka je ka bincika me aka ce game da su sannan sai kuma ka dawo siffa ta biyar ita ce ne intifa'u shuzuz babu shuzuzi a ciki sannan sai intifa'ul illa babu illa idan aka samu haka a cikin hadisi jama'a hadisi ya zama sahihun kamar yadda malam yake cewa mu koma mu sake dubawa wa khabarul ahad bi naqli adlin tani dabti muttasila sanadi ghaira mu'allalin wala shadhin huwa sahihu li dhatihi jama'a kunji hadisi ahad idan ya zo da riwaya adili mai cikakkiyar hadda wanda ke da ittisalus sanad bai da illa babu zuzi shi yake kira sahihun li to sahihun li jama'a hukunci ne na isnadi shi kadai isnadi ɗaya ne ma'ana wannan isnadin shi da kanshi ya inganta baya bukatar sai an samu wani an tokara mai to sai malam yace wata tafawatu rutabuhu waɗannan martabobi nashi suna hauhawa suna fifiyar juna bi tafawuti hadhihi al-awsaf da gwargwadon yadda waɗannan siffofin suka ƙara hauhawa ga juna misali idan wani malami ya ruwaito hadisi a nan kamar imam malik aka ce sikatun sabtun sai ka hukunta hadisin shi sahihi idan wani ya ruwaito hadisi kamar shu'uba shi kuma sai aka siffanta shi da siffofi guda uku sikatun sabtun babutun mutqin na daga cikin aikin da za mu zo mu karanta in suka so ban malami sai su yabe shi da kalmomi fiye da ɗaya to dalili ne akan darajar shi ta karu ko kuma su yabe shi da kalma ɗaya sai su maimaita ta sai su ce sikatun sikatun amintacce amintacce ko sikatun mutƙin amintacce gwani ko sikatun babit amintacce mai hadda to idan hadisin wane shi wane yana da siffofi biyu wane ruwaito hadisi shi kuma yana da siffofi biyar shin martabar wannan ta ɗaukaku akan wancan ko bata ɗaukaku ba to don haka hadisin wannan da ya samu ɗaukakan martaba yana ƙara inganci fiye da na wancan shine wata tasawatu rutabuhu martabobin hadisi suna fifiyar suna hauhawa juna bi tafawuti hadhihi al-awsaf da gwargwadon yadda waɗannan sifofi suka hauhawu jama'a waye bai fahimci wannan gabar ba wato ina son wa littafin kyakkyawar fahimta rutab jam'i ne na martaba to wata tafawatu daga fata alfawat alfaut fata wa futu a almurtaka ma'ana abin da ya hau sama abin da ya zarce abin da ya wuce to waɗannan siffofi in suka hauhawa akan na wani to ana titita hadisin shi akan hadisin wancan bari ku ga misalin haka din daga cikin littafin taqrib idan ka buɗe littafin taqrib zaka ga yadda yake siffanta mutanen dubi bari ka je ce mansur Ibn abul aswad al-laifi al-kufi yace mansur dan abul aswad al-laifi Alkufi. kufi yuqalu amma a wata fadar aka ce ismu abihi hazim sunan baban shi hazim ne ba abul aswad ba to <coughs> ta iya yiwa shi abul aswad din alkunya ce hazim din shine sunan sai ce saduqun kuji saduqun yace mutumin kirki ne ibn hajar waɗannan kalmomin sai da ya fassara su a muqaddima in yace saduq yana nufin mutumin kirkin da kirkin shi bai kai siƙa ba da haka duk mutumin da ya ce saduk yana nufin hadisin shi hasan ne sai ya ce rumiya bitashayyo an jefe shi da shi an ci to idan ka ga ibn hajar ya ce rumiya an jefe shi to shi ibn hajar bai yadda ba kenan dan ya gina magana alama na musamman fa'ilu an jefe shi da shi an ci to wannan jifan shi da aka yi da shi an ci idan kana son ka fita daga rudani ya tabbata dan shi'an ko bai tabbata ba shi an cin wanda iri na zagin sahabbai ko ba na zagin su ba to ibnu hajar ba zai bayani ba anan don wannan littafin takaitacce ne littattafai guda biyu za ka samu a nan ko guba uku waɗanda an rubuta su ne don wannan mas'alar littafin farko shine littafin mizanul i'tidal da kuma ta'liqin shi mai suna lisanul mizan da littafin alkamilu fi fa'in rijal na al-imam ibnu adiyin al-jurjani waɗannan littafan an rubuta su ne dan a yi wankan tsarki ga wasu waɗanda an zarge su ba su zargu ba da kuma wasu waɗanda an zarge su kuma ya tabbata su a beban zargin ne ku kiyaye amfanin waɗannan littafan yanzu wannan mansur ɗin in kana son ka fita daga ruɗani nan dai kaga da ya kawo maka magana kawai ya ce an jefe shi sai bar magana amma shi yana nuna bai yadda ba amma ta iya yiwa ka ce dan me ibnu hajar ba zai yadda ba a'a ba lokaci anan ba lokacin ya wannan bayanin bane ga babban littafin shi can da ya rubuta mujalladi tara lisanul mizan zai kawo sunan wannan in ya kawo anan zaka ji tas bayanan akai ka karanta littafin zahabi to sa'an nan akwai sun tafai da imamu zahabi ya rubuta akan irin waɗannan mutanen ga su nan wasu ƙananan ƙananan shafai ne jama'a misali nake so in mana kai saboda yadda lokacin ya kuri bari ne haka bari ne kan mai uwa da wabi jama'a kun ga littafin da nake faɗi ɗazu jama'a ahwalin rijal na jurjani wannan littafin da tafasa ya fara da haka littafin bai rage wa 'yan shi'a ba da kawari ko kaɗan imam al-juzafa ne so ma ɗauko wancan littafin duk waɗannan akan akan muhtalifain waɗanda aka jefe su da ikhtilafi imam az-zahabi ya rubuta wani littafi mujallad guda jama'a kan wannan masala kun zo kan mas'ala yanzu dai kun fahimci duk sanda kaga irin wannan to yanzu ka ga wannan wace martaba aka bashi saduq dan haka hadisin shi menene hasan to bari ka ji wani kuma mansur ibn zazan mansur ibn zazan shi kuma da Zayin za a karanta da zai Zayin rami ɗigo wa zal da kuma zal mu'jama masu digo duka digo da digo sai ce alwasiti mutumin garin wasit abin mughira baban mughira as-saqafi ba mughira fa sahabi ba mughira shi sai ce sikatun amintacce ne sabtun tabbatacce a cikin amincin abidun mai yawan ibada yanzu wannan in ka tashi mai za ka hukunta hadisin shi sahihi to kun fara fahimta ma'anar wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf da gwargwadon yadda waɗannan siffofin suke da gwargwadon yadda za ka rinka siffanta hadisan ko kun fahimta yanzu bari ku ji wani kuma mansur ibnu abdurrahman al hudani ya ce bubannul mu'jama al-basri al-asham sai ce saduqun to amma sai ce yahimu saduqun yahimu mutumin kirki ne amma yakan yi kuskure to yakan yi kuskuren nan ta rage mai daraja daga wancan kadai da aka ce saduq don haka da za a samu hadisin shi yayi karo da hadisin wancan da aka ce saduq ka rasa yadda za ka haɗa su sai ka jefar da hadisin wannan da aka ce ya himu din bai shi an siffanta shi da wahami wancan ku ba a siffanta shi da wahami ba jama'a kuna fahimta misali ne nake mana bari a sake buɗe wani wurin a imanin buɗe mana littafi ya ce sa'awa ga kuma wani sa'awa sunan shi kenan sa'awa din ne yace bi fatihi awwalihi wa sukuni sanihi al shi kuma sai ce maqbulun to ibnu hajar a muqaddima yace duk wanda nace maqbul hadisin shi baya zama hasanun illa indal mutaba'a sai in ya rako wani ne ko kuma in ya rako shi yanzu kaga shi kuma maqbulun martabar bata kai martabar saduqun yahimu ba saduqun yahimu bai kai martabar saduqun ba saduqun bai kai martabar siqa ba siqa bai kai martabar siqatun siqatun sikatun sikatun bai kai sikatun sikatun abitun babit misali ina so mu kai ga wanda zaka ga an siffanta shi da waɗannan irin siffofi masu yawa malamai kenan jama'a wato irin waɗannan siffofin jama'a wani lokacin sai an je kan irin su imam malik ne fa don cin waɗannan siffofin malam yana da wahala ya fi wahala fiye da samun first class na jami'a don za su daɗe suna bincike a kanka ne su ta gwada hadisanka da hadisan sa'o'inka da hadisan 'yan ajinku da hadisan 'yan ƙasarku da hadisan 'yan zamaninka su ɗauke ka su fitar da kai daga makarantar su gwada haddarka da haddar wasu 'yan makarantar za su daɗe suna aiki a kanka shi yasa duk wanda bai san yadda suke wannan aikin ba shine bai san kimar in aka ce sahihi ko da'ifi ba yana ganin magana ce kawai da aka faɗi saboda wani ya ɓata maka rai shi nan dai haka za ka yi ta gani a nan ne zaka ga cewa jifan mutum da shi'anci ko mu'tazilanci ko wata kungiya kamar da zamu zo darasi ne na musamman ba ga asali ba jarhu ne sai an bincike a kungiyar yaya aqida shi take dan kawai bi mujarrad an ce rumiyan bil irja an jefe shi da murji an ci. wannan malamai ba za su ce hadisin shi da'ifi ba sai su ce wannan kawai yana cikin wata kungiya ne yaya asali shi yake don wani yana nan yana cikin kungiyar amma ba abin da ya shafe shi da waɗannan akidojin nasu wani ma an haife shi ne tsautsayi ne kawai ya samu kanshi a cikinsu ina fata an gwani to ga wani sharik ibn abdullah an-nakhai al-kufi al-qadi biwafi sunna al-kufa abu abdullah saduqun kun ji shi kuma ko sai ce yukhti'u kaseeran yana yawan kuskure taghayyara hifzuhu منذ تولي ولي القضاء بالكوفة tun lokacin da aka naɗa shi alƙalanci a kufa sai ainihin hadda shi ta rikice wa kana adilan amma ya kasance adili ne fabilan mai falala abidan shadidan ala ahlul bid'a yana da tsanani baya rangwantawan bid'a kun ji duk waɗannan sifofin malaman hadisi sai sun karanta game da kai sai sun bada labarin komai game da kai yau in ya zama ana cewa yana sa lalle a gemu bai sa lalle wani har ka ji sun ce yana barin kumbashi zako zako baya yanke ta tana wuce shari'a duk sai sun ba da labari wana ce baya taje gemun shi wana ce baya shafa mai duk suna nan suna kallon kafa su imamu zabi komai za su ba da labari yana sa sutura iri kaza kaza baya sa iri kaza yana cin abinci iri kaza baya cin iri kaza don su ake a san ka waye kai ina fata an gane ba wani muhammad ibn abdullah ibn mubarak al-mukharrami bi mu'jama abu ja'far al-baghdadi yace thiqatun hafizun kaga wannan makun to a takaice da yanzu kun dai gane abin da ake nufi wata tafawatu muna da sauran lokaci to wata tafawatu rutabuhu buhu, tafawuti hadhihi al-awsaf kun dai gane me ake nufi ko to idan kun gane wannan maganar sai a ce to yanzu an kai gabar da ya kamata a tsaya amma bari a yi wani misali sai ce wa min samma qaddima sahihun bukhari to daga nan ne aka gabatar da bukhari yanzu ka ji sirrin gabatar da bukhari shine mazajen da ke cikin bukhari kowane ɗaya daga cikinsu yana da siffofi ne maɗaukaka fiye da na kowane littafi don haka aka gabatar da shi yanzu jama'a kun ga yadda ilimi yake ku gabatar da sahihul bukhari kawai ba wai zo rana tsaka bane an ce bukhari shine fi inganci a'a tun da dai ka ji irin siffofin da mutane ke cancanta a ce hadisin su sahihi ne to bukhari sai ya waro masu irin waɗannan siffofin maɗaukaka sai tattara su ya ce su kaɗai zai ruwaici hadisansu in kun tuna maganar da nake faɗi a jiya ne ban sani ba ko a nan ne ko a wurin karatun bukhari ne nake cewa shi bukhari ya ba da muhimmanci ne game da nagartar isnadi ba ma'anar hadisi ba a wurin karatun bukhari ne a jiya akwai hadisin da yake dogo ne sahihi zai biya duk bukatun da ake so amma wajen inganci ya inganta fa amma bai kai sharaɗin da bukari ya kafa ba don haka ba zai kawo shi cikin littafin shi ba sai zai kawo hadisin da yake gajere ne wanda mai wanka karanta shi ma gaba ɗaya ba za ka fahimci lafazin ba amma sai dubin nagartan mazajen sai kawo don haka wannan irin gabatar da mazajen da suka fi kowa ƙarfin hadda ita ta sa aka gabatar da littafin shi akan littafin wani shi hatta muslim ya yadda da haka fa har sai da ya zargi bukhari da yawan zafi yana shagube yana cewa ka tsananta waɗannan ƙa'idojin naka in aka ce za a bi su a duniya ma ba za a karɓi hadisi ba ya tsananta magana wallahu alam da bukharin yake wannan ita ce magana da wasu ka ce da ibn madini yake malamin bukharin wasu ka ce wannan magana ce a'a yane da wani malamin ne amma dai za mu zo mu samu wannan darasi ne na musamman me yasa aka gabatar da littafin sahihul bukhari akan muslim nan an fara gaya maka dalili ne to akwai sharhi me yasa malaman da suka tuhumci hadisan bukhari suka faɗi bukhari ya miƙe me yasa malaman da suka tuhumci wasu hadisai a muslim suka kayar da musulun suka yi nasara a kan shi duk zai zo wannan karatun sannan sai ce sunna musulmun sannan sai kuma musulun ke biye da shi sunna sharquhuma sannan sai littattafan da aka rubuta su a bisa sharuɗa da ƙa'idojin bukhari da musulun ɗin waɗanda ko kuma hadisan da aka ruwaito su a bisa sharuɗa da ƙa'idojin bukhari da musulun za mu zo mu samu waɗannan karatuttuka duk a nan gaba insha allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abinda wannan darasin namu yake so ya nuna maka da ƙarshe shine kenan waɗannan malaman hadisin da kake ji ana ruwaito hadisi a wurinsu ba wai kawai haka sidda ne ake duban su ake cewa mutanen kirki ba tsayawa ake ake thorough research ba ga malami ya je ya zauna a gari yana bincike ne game da malam wane kamar ya haya ma'in yawo yake ƙauye ƙauye da gauruka yana tattaro labaran mutane wannan shine aikin malaman hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna za mu saurara nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik